darasi na biyu karatun mata na mus'ab bin umair na ranar litini yau sha biyu ga watan safar shekara 1448 27 ga watan bakwai shekara 2026 ban sani ba ko alamun ina ne hadisi na nawa za mu tashi na sha na na goma sha biyar ko darasi na tara kenan haka ne haka ne jama'a wannan ne darasi na tara za mu tashi hadisi na goma sha biyar malayin hadisin take da alhadisul khamis ashara hadisi na goma sha biyar shi wannan hadisin zai magana ne fi fabdis salam falalan yin sallama gaisuwan yan aljanna ko salamun alaikum bima sabartum udkhuluha bi salamin aminin wannan duk gaisuwa ce ta yan aljanna malai ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la tadkhulul jannata ba fa za ku taɓa shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun zama masu cikakken imani wala tu'minu ba kuma za ku zama masu gaskiyan imani ba yarhamukallah hatta tahabbu har sai kun so junanku mumini ya so mumini ba zaɓi ba ne wajibi ne ba ƙabilanci a musulunci ba ɓangaranci ba duk wani cici in ba musulunci ba an gane ko hatta ta habu har sai kun so junanku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi ga ɗan'uwansa musulmi kamar jiki ne in kai yi rashin lafiya duk sai sauran jiki ya ɗume da zazzaɓi to ko ‘yar halin da ‘yar uwanki ke ciki a ko'ina take ‘yan musulma ce’ ki ji ke ma kina ciki mai daɗi ko aka san haka Allah ka kubutar da mu daga fitintunu annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka sai ce awala ajullukum ala shay'in shin bana nuna sheku zuwa ga wani abu ba wanda yake idza fa'altumuhu idan kuka aikata shi Allah zai taimake ku tahabbtum ku so juna ashe kin ga ma jin kana son mumini zabi ne na Allah tun da gashi ce in nuna muku ashe har sai Allah ya nufe ki da alkhairi ne ki ji kina son mumin zaki ji kina son mutumin kirki kina son baiwar Allah yar uwarki mai imani wata yin tana kyamatan ta ce ita ta wani sa hijabi bulumbulum ko ina no kin gane ni I can't ba zan iya wannan ba to wallahi nan gaya miki gaskiya kakki yadda sa hijabin ke zamto ranar da za a sa miki likafani ne dan shi hijabin dole ne ba zaɓi ba ijabin dole ne eh ko ki ki ko ki so in ma kin samu gata shine za a sa miki likafin yanzu ko ɗazina ga an yi jiya sha ɗayan dare an shiga ƙaramin hukumar kauru a nan kaduna mutum talatin aka kashe a karamar hukumar kauru wani ya turo mun bidiyo hotunan su ga sanan zo ka ga bullet akan kan wani sun kai guda hudu fata-fata ga jini nan wani ma za a jefa shi yaro ɗan shekara ɗaya na ga an gagawan shi har ya fara tsutsa yaro ɗan shekara ɗaya da rabi to ke kina cewa Allah ya ce wa karna fi kunna wala tabarrajna kina cewa a'a ke gaskiya ba za ki iya wannan zafin addinin ba to akwai zafin jahannama qul naru jahannama ashaddu harra haka Allah ya ce da haka duk matsayin ki baki kai matan annabin Allah matsayi ba duk ki baki kai su ba amma sai da Allah ya ce da su wa karna fi kunna. ku zauna a gidajen auren ku shi ya fiye muku idan za ku fita ni Allah ban hana ku fita ba in dalili ya sa za ku fita ku fita amma da sharaɗi. menene sharaɗin? wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ni Allah na ce kar ku fita kuna fitar da ado kar ku fita ba tare da kun jikin jikinku irin lullube wanda matan annaban Allah ya ce su ba irin da yanda kuke yanzu din nan Allah ya muku albarka Allah sa har a waje a haka kuke kuma Allah ya dawwamar da ku kun fahimci wannan to ki. abinda shari'a ya zo da shi saboda akwai matsala a cikinsa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na nuna sheku wani abin da kuka aikata za ku so juna ba sai ce afshu salam ku yada sallama a tsakaninku me ake nufi da yada sallaman kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba karki ce dole sai wanda kika sani za ki masallama ki ma kowa sallama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ka sani da wanda baka san shi ba to sai alhadithu sadisu ashara hadisi na goma sha shida shi kuma zai magana ne akan wato attarahum jin kai da tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin takensa akwai jin kai da tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum sai ce me bil raufun rahimu. annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi mu'minai mai tausayi ne da jin kai duk abin da zai wahal da mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi to gashi anan kuma sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Wancan hadisi imamu muslim ya ruwaito wanda muka gama hadisi na hamsin da hudu rawahu muslim kun ga wurin ku? to shi kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi mallayar hamin nasa ku kiyaye duk wanda bai jin kan mutane bai tausayin su la yarhamuhu shi ma Allah ba zai taba jin kan shi tausaya mai baran da yake bukatan jin kai da tausayin Allah din a nan duniya ko a lahira mutum zai iya zama azzalimi a duniya sai Allah ya jefa mai cuta ta jin magani ai ta fama ai ta fama ya riga zalunci wani mai Allah ya isa mala haka za a yi ta tayi sai dai a kwantar sai dai a tayar an je an ciwo haƙƙin wani ana zuwa can kuma Allah ya ce a tsaya a yi bayani kun ga an samu matsala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai jin tausayin mutane to ya fa sani Allah ba zai masa rahama ba kaman cewa yake duk wanda bai so Allah ya mai rahama to kada ji tausayin mutane duk wanda ya san ya yanke kauna daga rahamar Allah to ya zalunci mutane kada ji tausayin su saboda duk wanda ke tausaya ma mutane asalin wato zai shiga aljanna Allah ka sa mu na ciki wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito imam al-bukhari ya ruwaito hadisi na 6013 da hadisi na 7276 imam muslim kuma ya ruwaito hadisi na 2319 al-hadithu sabi'u ashara hadisi na 17 yan uwana da Allah kuna murajan hadisin na gida ko bukukuwa sun yi yawa kwana ta zuwa yayin yara mana na makaranta na ga yanzu shi ake ta yi ko kakansa ne yanzu nan tambaye ku tsakaninku da Allah wace ce ta murajian hadisin wancan satin kafin yau daga wancan satin na san dai guda uku muka yi ko hudu wa akwai wanda ta yi to don Allah ku taimake ni ku rinka yi yawwa saboda in kuna yi za ku ga haske a rayuwanku annab sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya albarka ga duk mutumin da ya saurari hadisi na ya kiyaye shi ya isar ma wani to in kuna yawan muzakara na hadisa annab sallallahu alaihi wasallam ko da kun yi kila da yanzu yana zuwa za ku ga rubuto tambaya malam hadisin satin da ya wuce da aka ce kaza din nan in kaza ne ba kun fahimta ko kuma a ce ba mu gane kalman kaza a hadisi na kaza ba in kin koma gida ki koyar da 'ya'yanki idan ba ki da ya ake koyar da fulawa in ba fulawa ki koyar da magen gidanku kawai ki sami mage ki ce zo as as in um, mus mus mus kala rasuli karanta mata <laughs> abu ya baku dariya ko wanda daga cikin magamata yana ga imamu suyuti ne idan ya karatu ya karatu ya gaji ya rasa wanda zai koyar sai ya je kawai samu tsuntsu a daji ya ta kawo mai isnadi <laughs> ya ta kawo mishi to wannan abin da ya yi amfani ko bai yi ba Ga shi nan taskace wanda ya iso haɗin bushiya da yi lalacin irin namu kila da yanzu duk mu ma guzawa ne ma ba mu sa addinin ba ai dage wanda waɗanda suka gabace mu suka yi sa muka samu to mu ma muna so mu dage saboda mu miƙa mu na ƙasar mu in ba mu nan si ta fama mi ta samun lada Allah ya muku albarka ah, malai ce hadisi na sha bakwai shi kuma fil amri bi a amana hadisi ne da zai magana dangane da umarni da addinin musulunci akan mutum ya sauke amana idan an dora mishi Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai da gaske saboda gashi dai laifi ne amma ya zama ruwan dare a cikin mu sallallahu alaihi wa sallam ce ayatul munafiqi salasun alamomin da ake gane munafiki da su guda uku ne ‘yan uwana kun san kowa ya munafiki shi ne wanda sai an sa shi a wuta sannan su fir'auna za su shigo sai an zuba su a ƙasa an yi daki da su a ƙasan wuta sannan a ɗora su fir'auna kansu innal munafiki na fiddarkil asfali minan nari tare da cewa wannan hadisin munafircin da ake faɗi a nan ba irin wancan munafircin ba ne a kadi ba bai kai wancan wanda na faɗa muku yanzu girma ba amma na tsoratar da ku saboda babu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ja Anas bin Malik yace na rayu da guda 50 a cikin sahabbai mutum 50 daga cikin sahabbai yace dukkan su sai da na gansu suna tsoron anya su ba munafikai bane sahabi fa wanda ya fara sallah a bayan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce sami Allahu liman hamida ce rabbana lakal hamd su suka fara fitar da zakka suka bayar a addinin nan su suka fara yin aikin haji su suka fara yin azumi duk rukunan musuluncin nan kafin mu fara sai da suka gama su sun yi to amma suna tsoron anya kar su samu zamiya fa su zama cikin munafikai na umar huzaifat bin al-yaman annabi sallallahu alaihi sallam ya samu huzaifa kun san huzaifa shine sahibi sirrin nabi ko shine ma'abokin sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mu huzaifa wasu yace da wani da wane da wane da wane da kake gani ba muminan gaskiya ba ne munafukai ne ‘yan wuta ne su sun biyo ni ne don nufin shari ga addinin nan ya nuna muku zaifas sai kuma annan sallallahu alaihi wasallam ya samu sai na umar ya ce da shi na nuna muku zaifa munafukan cikinku sai na umar sai zumbur ya tashi sai wurin huzaifa yana zuwa je samu huzaifa bini liman ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya nuna maka munafukan cikinmu ina gama ka da girman Allah ina cikinsu nan Allah ku ji in ke ce kila ki ce hala wannan hotanta ma kila laki budo ki ce hala wannan ne sahun gaba ko hala annabi ya nuna maka da wannan ko dan dai na san wallahi in ba ta ciki ba ta wuce ta biyar ke kin cira kai ko ta ce hala su wa'e ciki na san su wa'e ba su ciki wa zai shiga to sai na umar cewa idan Allah ina cikinsu shi ya fara tambayar sai na umar nan fa shi ne ke yin magana ƙur'ani ya saukai maimaita magana shi saboda yadda da maganarsa da Allah yi to amma ku zai fa ya ce da shi gaskiya baicin ka ce shi ya faɗa maka kuma na san san da ya faɗa mun ba kowa a wurin ta tabbata shi ya gaya ma ya ce wallahi da ba zan faɗa ma ba Baka ka cikinsu amma kar wanda ya sake tambaya na don wallahi ba zan faɗi ba kun yadda ake rike sirri da amana shine abin da ke so ku gane amana ba sai a kuɗi kaɗai ba amana akwai a mu'amala ta zauna da ke da zuciya ɗaya don kayayyakin nan nata ma da take tarawa ke ke ajiye mata in ta shiga matsala da ke takan zo ta gaya ma in ta kawai kwatsam kuma sai ta ji a wurin wata duk sirrin nan kawai a id a kunnin wata ina daɗin wannan duk mai mutunci daga ranar wata kuka ma za ta fashe da shi wallahi duk wanda ya baku amana ku rike mai amana nan inda ya baku ita in yana so wani ya sani zai kira shi ya gaya mishi amma duk wanda take keɓe ki da magana ta faɗa miki magana ko ana hama za hama ta rike dai a zuciyarki inda wani abu da za ki shawarce ta kafin ki wancan ni ko wannan abin da kike faɗa na damu wannan naki ba ki ganin don in tsara mutuncinki ni in ma wance magana tun daga yadda muke da wance ina ganin za ta iya taimaka miki in kin min izini na san yadda zan fullo mata in mata magana in ta ce hajiya ba komai ta iya mace a a a hajiya ana ganin dai a haƙon wannan maganan dai ba ta ni da ke to rike ta ana rike ta ana amma wata yanzu kina gaya mata an jima za ki ga ta buga status a whatsapp status yadda kasancar bi duka habaici a ciki ba zikiri ko guda ɗaya sai bakar magana har lekowa take daga kin kalla ko baki kalla ba ke da take so ta gumama in baki kalla ba ce ta takaici kamar ta mutu in an yi awa 23 ta ga saura awa ɗaya sauka ta sake reposting ɗin shi ko a ce karo ki gani ta zage ki wannan shirme ne kar ku yi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaman munafiki guda uku ne idan haddasa kazaba da ya buɗe baki magana sai ka ji ya shara da ƙarya girma ya faɗi girma ya faɗi annabi sallallahu alaihi ya yake shingida haka da hannunsa na dama yana kwanci yake shingida ɓangaren dama ya ɗanta tada hannunsa aka ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za iya samun mutum gashi musulmi amma kuma marowaci ya shiru sannan ya ce eh za iya samun mutum musulmi amma marowaci shirun da ya nuna rowa aibi ne ba a san musulmi marowaci sai ce to za aka sake tambayar shi za a iya samun mutum musulmi amma kuma a me ce da zo marowaci matsoraci yana da tsoro ya ƙara yin shiru ya ce e za a iya samu da aka ce to za a iya samun mutum gashi musulmi amma makaryaci to a nan ne sai ya tashi ya gyara zama ya ce na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya bayan da za a yi mutu yana da gaskiyan imani kuma ya zamto makaryaci ne shi a ce an san har an na shaidan in yi magana a bincika a wannan ba musulmin kwarai ba ne ba irin wanda ni annabi nake nema kusa da ni ba ne sau da haka sai a duba ni ko da na karanta hadisin nan nace oh Allah mun gode ma da yanzu ya rayu cikin mu da ya ga abun kunya dan mu a cikin mu akwai ma masu rantsuwan ƙarya a wurin cin abincin su abu ne za ta rangada miki rantsuwa har ki shige amma ƙarya ne ƙarya take yi ba gaskiya ba to kun ji na farko wa idza wa'ada akhlafa yace alaman sa ta biyu shine in yi alƙawari ya saba ya saba wanda ya alkawari da ninyan zai cika sai bai yiwu ba wannan da sauki shi amma wanda ya zama ɗabi'ansa an san da ya yi ma kawai ba zai yiwu ba to wannan ya dauki siffa ta munafurci tun kafin yi ma san ba zai cika ba shine wa idza wa'ada akhlafa kin ce zaki kuma tun san da kike faɗan a ranki ba ma ninyan zaki cika shi to wannan shine abinda malamai suka siffanta wa idza tumina khana sai na uku wanda shine dalilin kawo hadisin idan aka aminta da mutum sai ya ha'inci an aminta da ke ha'inci ba daidai ba ne wannan na yi bayani mai faɗi a kansa wa fi riwayatin a wata riwayan kuma ce aka wa in sama wa tsalla wannan fa manafincin alamominsu ya tabbata akan koma wane ne wa in sama ko da ko ya yi azumi wa tsalla kuma yana tsalla wa za'ama annahu musulmin kuma ya ra'ayanta shi musulmi ne ya sani ya ɗibo aikin yan wuta ya taho da shi da haka ai maza aje Imamul bukhari da muslim suka ruwaito ni fa so nake yin hadisi 20 ko in tsaya ana 20 minti 17 ne sha nawa dama zan yi eh, to da saura minti 14 gaba ɗaya muke da insha Allah bari mu ji الحديث الثامن عشر حديثنا قوم شانا شاتكوس fi fadli zuhdi fi duniya hadisin da zai magana kan falalan nisantan duk abin da zai shagaltar da kai a duniya shine zuhudu duk abin da in kika same shi zaki shagala ki manta lahira ki koma kamar yar duniya to ki nisanci wannan abu ki riki wanda zai kai ki kusa da Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da ci Allah sabata gare shi ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum in kun tashi duba ni'imomin da Allah ya muku ku duba wanda bai kai ku matsayi a cikin ni'ima ba kina da atamfa guda shida bakwai wata shekara biyu kenan da atamfa biyu take samu so din ne dai saboda kodewa ma zannuwan ɗaya ta yage ɗaya ne mai ɗan kama da rigan wancan daba wancan daba to ku duba wanda yake ƙasa da ku a ni'imar da aka yi ta duniya wala tanzuru man huwa fawqakum kakki rinka kalla wanda tafi ki kudi tafi ki kaza tafi ki kaza kakku rinka kalla wanda suka fi ku fa huwa ajdaru domin irin wannan tunani na dubin wanda bai kai ka matsayi ba kana kallon wanda yake kasa da kai shine ajdaru mafi cancantan abin da zai sanya ka Allah tazdaru ni'matallahi alaikum ya zamto ba ku raina asalin ni'imar da Allah ya muku ba za ki ga irin wannan ne biki za a je sai wata hajjiyar na shigowa ta yi wankan gwalagwalai tun daga wata har a hanci ta huda ta sa ga wuyanta ta yi tabarma da su ga hannu tun daga nan can sai ke tana oh, mu da mun rako wasu kuma fa wancan ko sallah kan lokaci ba ta yi in kace ta karanta ma fatiha kare ma ba zai ci karatunta yadda kasan tana kakarin mutuwa kara karanta fatiha ba ta iya ba ke kuma kila yar islamiyyar nan ma taba har saukan nan ma dai kin gudu da kan ki gama amma kin yi izu sha biyar kun san mata sun iya guduwa daga islamiyya wala abdurrahman in ka sa in ka bude ma mata islamiyya ka ce musu ba a yin jarabawa kana sa jarabawa za su ce wallahi an musu haihuwa yan ta an mata cs wata ta ce malar rasuwa aka yi mana kuma kila fa akuyan makwabtarsu ne ta musu mata ba su san jaraba su dai kawai inda Allah ke son su da rahama za ka yi ganin mace shekaranta ashirin a islamiyya ba ta gudu ba sai in an zo jarrabawa za ta ɓace in an zo aure da biki ba za ka ganta ba amma fa tana nan kullum za ta zo kuma ba za ta makara ba to Allah ya ba da lada ai ya fi fiye da ce a gidan asharar la kuke ya fi mana sauki da Allah ku rinka zuwa islamiyyar nan kowa a ziyarar ka shigan ku da kyau wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce kun yi haka zai fi ku gode ma neman da Allah ya muku hadisi na karshe hadisi ta fi ashara hadisi na goma sha tara fi tahrimi sabbil muslim wannan hadisi zai magana kan haramcin zagin musulmi Allah bai so a zage musulmi wani <laughs> tambaye ku tsakaninki da Allah idan wani ya kalli danki ya dura masa ashar ya kike ji a ranki dadi <laughs> ba dadi ko ƴaƴanki ne suke fada kika ji wani ya zagi wani yana miki dadi a rai to ke fa haihuwa kika shi kuma Allah halittar musulmi kuma sai ka zage shi ya lai wanda ya yi halittar da ya karrama wala kad na bani adama ka zo ka zagi halittar kuma shi ya ji daɗi na yi muku kwatance daga ƙasa don ku gane abin da ke sama an gane ko malai ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi ne ne zagi aibantawa faɗin wani abu mai aibantawa zagin musulmi aibanta musulmi da kalmomi marasa daɗi fasikanci ne menene ma'anar fasikanci fita daga da'an Allah haka ce fasaka mutum ya fita daga yi ma Allah biyayya ya zarce inda Allah bai so Allah ka tsare mu wa qitaluhu kashe shi kuwa kufrun kafirci ne da bai kai girman kafirci mai fitar da mutum a musulunci ba yana daga cikin kaba'ir to ina ganin sai mu tsaya anan ko insha Allah sai mu tashi hadisi na ashirin mun dai raba littafi gida biyu insha Allah za mu tashi darasi na goma kenan insha Allah